بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وعلمنا وقائد أمرنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا كافي شادي حقني شادي شعر شادي فوجد الجمال الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة اليوم دارين وما يوم شاكرا ما آيات ميلادية تفيد المشاعر ترى أولا مسلاتنا ومتارنا البركة تسجيل الإنباد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ويتشي قبل تفسير القرآن الكريم في يد الغنية و يمكن أن لا تغلق تسجيل التوتر بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم وأن سورة عن قراءة سورة الكوثر الإمام البخاري رحمة الله عليه أسكن صحيح البخاري يا قراءة سورة إنا أعطيناك الكوثر an kira ta da suratul kautsar saboda ambata al-kautsar da aka yi a ciki saboda ambata alkautar da aka yi sai ya zama an sa mata suna suratul kawai wannan sura al-imamu ahmad ibn hanbal alayhi ya fitar a cikin musnadinsa da isnadi sahihi aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana sai aka ga ya kaddara kansa kamar yana gingami أغفى إلى ساعته ثم رفع رأسه فتبسم manzon ثم ya tsinkar da kansa haka kamar daga nan sai ya dago kan da ya dago kan sai aka ga shi yana murmushi sai sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ra'aynaka tadhhak ya ma'aikin Allah mun ga kana da dariya ko me yasa ka dariya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce أنزلت علي سورة أن تقوم بوجه سورة في كرت إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحق إن شانئك هو الأبتر a cikin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya masa bishara ya ba shi alkautar yace nahru min aljanna wani kogi ne a cikin aljanna أقوامه عدد النجوم هو عدد الكواكب kofuna da ake shan ruwan wannan tafkin ko wannan kogin daidai da adadin taurarin da suke sararin samaniya ka san adadin taurarin da suke sararin samaniya to su ne adadin kofunan wannan kogin na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwayoyi da suka zo suka siffanta kogin da cewa sa guda biyu ya kutu ne da kuma lu'ulu sannan ruwan kanshin kanshin ruwan yana kanshin almiski shi ne alkautar da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne suwar take bayani malamai sun tattauna akan shin makkiya ce ko madaniya wasu daga cin malamai magabata a cikin sahabbai sun tafi akan cewa sura ce makkiya an so kama da annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ne a makka kafin ya saura ya koma madina sahabbai da yawa sun tafi akan wannan da kuma tabi'ai a gefe guda an samu su daga cikin sahabbai riwaya daga ibn abbas radiyallahu anhuma da wasu daga cikin tabi'ai suna ganin cewa sura ce madaniya wato sura ce da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi kaura daga makka ya dawo ne ala ayyin halin tana ɗaya daga cikin surorin da aka yi sabani da a ina aka saukar da su malamai na tafsiri masana alqur'ani sukan ambata su ce irin surorin nan da ake sabanin a ina aka saukar da su to sai su ce hiya min qabili ma takarra nuzulu suna bangaren abin da saukarsa ta bayyana ta ta maimaita akwai surorin da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ɗaya ba daga cikin fa'idojin maimaita saukar da wata sura akwai nuna mahimmancin sura da kuma san a ba ta wani mahimmanci na musamman da kuma ƙara tunatar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da alqur'ani yake sauka kallon wannan surar da kuma san su ƙara haddace ta matuƙa sai ya zama an sake maimaita wannan surar an sake saukar da ita to la'alla suratul kautsar tana cikin wannan bangare na surorin da aka lalata saukar da su ba su dai ta sauka ba ayoyin da kamar yadda muke gani guda uku ne malamai suna cewa suna ɗaya daga cikin surori mafi kankanta a cikin alƙur'ani wato kankanta ana nufin waɗanda ba su da yawan kalmomi in ma ba su zama ba in ma ba su zama ita ce ta su zama ba su kankanta للتعقيب والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر wannan ba tana da daga cikin surori waɗanda suke masu ƙarancin ayoyi ayoyin da guda uku babban abin da wannan sura take karantarwa shine tana karantar da mu baiwar da Allah madaukakin sarki ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sannan baiwar da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta shafe mu darajar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi daraja ce gare mu mu al'ummar شيء كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا wannan هل da aka ma'anar السماء falalan mace لما دعا الله داعينا لطاعته ta'atihi الرسل كنا أفضل الأمم إن al واقع lokacin da Allah madaukakin sarki ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam saboda biyayyar da yake ma Allah cewa shine akramur rusul a cikin manzanni babu wanda yake shi daraja mu kuma bi kunna afdalul umami sai muka zama muci al'ummar da tafi kowace al'umma daraja a wajen Allah wannan sannan daga cikin abin da sura take karantar da mu umurtar annabi sallallahu alaihi wasallam da gode ma Allah madaukakin sarki a gaba da wannan baiwar da ya masa da kuma darajar da ya bashi a cikin wannan aka yi aka fitar da hukuncin cewa wajibi ne an maka ni'ima ka gode Allah madaukakin saki ya ɗaukaka matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba daraja to sai Allah kuma ya umarce shi da ibada ta cewa nan ta zama godiya ga Allah madaukakin saki sakamakon wannan darajar da ya masa mu ma kenan al'ummar ta tun da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daraja kuma ya umarci shi cewa ya bauta masa ya gode masa mu ma a shi wajibi ne mu zama mun yi wannan godiyar mun bauta ma Allah subhanahu wataala a matsayin godiya a gare shi sannan darasi na ƙarshe da sura take karantar da mu duk mutumin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare duk mutumin da ya faɗa da manzo Allah sallama sai ya kaskanta sai ya walakanta sai ya tabe a duniya kuma sai ya walakanta a lahira haka duk mutumin da yake abinda annabi sama ya zo da shi na alqur'ani da sunna shi ma sai Allah ya tabar da shi sai ya wadakanta shi sai ya tozarta shi a duniya sai ya kuma ya tozarta shi a lahira wannan darsan da sura take karantarwa kenan a dunkule Allah ya buɗe ta da ta'kidi da karfafa bayani ce inna a'tainaka al-kawthar inna lallai mu, malamai suna cewa wannan zamiru sha'anin ne litta'azim Allah madaukakin sarki shi kadai yake amma idan ya tashi zai yi magana sai ya amfani da zamiri na jami ya amfani da wakilin suna na jami inna Allah madaukakin sarki ce bai ce inni ba sai ce inna kamar yadda sarakuna a yau suke kwaikwaye irin wannan usulubin in sun zo za su bayani ko shuwagabanni, sai su ce mun yi kaza mun yi kaza shi kadai kuma yake magana amma in ce bi amfani da sai sai amfani da mun yi kamar yadda masu girmama waɗanda suke girmama in sun tashi za su yi magana da su sai mutum ɗaya suke ma magana baban shi yake magana ko malamin shi yake ma magana sai ka cewa kamar yadda kuka yi kaza kamar yadda kuka ce kaza wannan ladabi ne mai kyau to Allah madaukakin sarki yana amfani da irin wannan lafazin litta'zi dan girmama kansa da nuna darajarsa sai ce inna lallai mu a'tainaka al-kawthara lallai mun baka abin da ake cin shi malamai suna da tafsirai guda biyu game da tafsirin alkautar tafsiri na farko suka ce alkausar shine nahun min aljanna ko nahun fil janna wani kogi ne a cikin aljanna da Allah madaukakin ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda muka tuffanta shi a baya malamai da yawa daga cikin magabata a cikin sahabbai sun tafi akan wannan tafsirin cewa al-kawtharu nahwun min al cewa wani kogi ne a cikin aljanna wanda ranar gobe alkiyama duk wanda ya sha daga gare shi to la yasma'u ba'daha abadan ba shi ba kishi duk wanda Allah ya azurta shi ya sha wannan kogi ya sha kuma wannan kogin da al-kawthara to ba shi ba kishi har abada an siffanta mana an ce annabi sama ya ce akwaruhu mislu adadin nujumi sama kofunan da za a rika shan ruwan nan na wannan kogin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kamar adadin taurarin da suke sararin samani sannan an siffanta mana cewa hafatahu min ad-durri wal yaqut gefan guda biyan wato gaɓar kogin na annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi Allah ya masa ado bidurri wal wal wal wal yaqut da dutse mai daraja na lu'lu'u da kuma dutse mai daraja na yaqut so da ka tattin kogi ne mai daraja da Allah madaukakin saki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan ita ce magana farko kuma ita ce mafi yawancin malaman tafsiri suka rinjaya an samo tafsiri na biyu daga ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace al-kawthar al-khayr kathir abinda ake nufi da al-kawthar shine alkhairi mai yawa inna a'tainaka al-kawthara ay inna a'tainaka al-khayra al-kathira ya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam lallai mu mun baka al-khayra al-kathir al-khair mai yawa gaskiya الماجر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سعيد بن جبير رحمة الله عليه سيدنا شمن يمن يمع لمن تسيري أشهن تابعي يشي قال لابن عباس رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عباس ياتي مني الكوثر الخير الكريم abin da ake nufi da alkautar shine alkhairi mai yawa fa qultu lahu sai na ce masa إن أناسا يقولون إن الكوثر نهر من الجنة to ala gafa kamala na ji wasu malamai daga cikin yan uwanka sahabbai su kuma suna fassara abin da ake ce ma alkautar shine kogi ne a aljanna sai abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce ma almajirin sa'id ibn jubair sai ya ce alaysa an-nahr min al-jannati min al-khair kathir ya ce ashe ashe kogi daga aljanna baya cin alkhairi mai yawa so da shi abdullahi ibn abbas ya kalli lugar kalmar domin kalma alkautar kalma ce da ke nuna yawaitar asalin maddar ta kasura ce kasura ya kasratan to mubalagar ta sai a ce alkautar abu yayi yawa yawan sa ya kai to ibnu abbas radiyallahu anhu ma sai fassara da haka cewa alkautar ana nufin alkhairu kathir alkhairi mai yawa sannan annabi min aljannati min alkhairi kathir kogin da aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake aljanna ai yana cin alheri mai yawa so da kace Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya ce alghayb kadir an nubuwwat wal qur'an was sunnah yace abin da ake nufi da alkhairin nan mai yawa shine alqur'ani da annabta da kuma sunna da Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin su ne muka a cikin su ne za a samu dukkan wani alkhairi sai ka ba a annabi sama za ka samu aljanna balle har ka sha ruwansa ka sha ruwan kogin da Allah ya bashi sai ka bi alqur'ani da Allah madaukakin ya bashi sai ka bi sunnar ta da ya karanta a maganganun da ayyukansa da kuma tabbatar wacce sannan za ka samu aljanna bayan kuma ka samu aljanna har ka sha daga wannan tafkin ko kuma wannan kogin to amma malamai da yawa sun tafi akan cewa alkautar din nan dai a fassara shi a matsayin mai a matsayin kogin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sauran falaloli da Allah madaukakin sarki ya ma annabi sallama dama suna nan an san su kuma Allah madaukakin sarki ya ambace su a wasu wajaje alam nashrah alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi 'anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak Allah ya ɗaukaka ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka zo kiran sallah ya an ambace shi mutum ba zai shiga musulunci ba sai ya faɗa sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in an zo kiran sallah ya an ambace shi in an zo tafiya sai an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai an masa salati kaga wa rafa'ana laka dhikraka sai daga cikin falalolin da Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yana cin alkhairu kathir din da Allah madaukakin sarki ya bashi amma al-kautsar nahru min al wani kogi ne aljanna ko nahru min al-janna kogi ne aljanna Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara ma annabi sama daraja amin mutum da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan falala sai Allah ya umarce shi cewa ya yi wuya sai ce fa sallu فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر sakamakon wannan abu da muka maka muka baka an kyautar to fa salli li rabbika wanta kayi salla li rabbika dan ubangijinka kayi salla dan ubangijinka والحر sannan kuma ka yanka abin yankan fasalli nan wasu malaman tafsiri sun tafi akan cewa fasalli ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi qiyamul layl fasalli li rabbik ay qum bil layl li tusalli li rabbik ka tashi da daddare ka rika yin sallah ya ayyuhal muzammilu قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سكتي أنا نقول سلة جرتي shi yasa qiyamul layli a haƙƙin annabi sama wajibi mu kuma a haƙƙin mu mustahabbi ne shine kauli razi duk da mazhabin ahnaf suna ganin wajibi ne in ba kai sallar dare ba sai ka rama alal a raka'a shi yasa suke ganin ko da alfijir ya fito sai ka rama mazhabin hanafiya amma malamai da yawa sun tafi akan cewa wutiri ba wajibi ba ne wato sallar dare ba wajiba bace a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wajiba ce wajibi ne a nan sama ya tashi sallar dare to sai suka fassara cewa fa salli nan ana nufin qiyamul layli wasu kuma suka ce fa salli li rabbik ana nufin kowace sallah duka salloli duka salloli sun kunshi farillai da nafilfili aka umarci ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da ya rike magana ta uku suka ce fa salli li rabbika wanhar ishara ce zuwa ga sallar sallah babba sallah babba da ake salatu al-adha idul adha suka ce karinar ita ce wanhar an ce yanka fa salli li rabbika wanhar ka je kai sallar idi a ranar sallah babba wani har sannan kuma idan ka dawo ka soke abin sokewar amma kauli rajihi shine magana ta biyu mafi ingancin magana ita ce magana ta biyu cewa duka salloli ake hukunta a nan sama ne fa salli li rabbik kai sallah ga ubangijinka wannan aya ta yi kama da ayat cikin suratul an'am da Allah madaukakin saki ya ce ma annabi sama ya faɗa mana ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin gashi anan an ce fa salli li rabbika wanhar kayi sallah dan ka, wanhar sannan kuma ka soke abun sokewarka can ma sai aka ce ne kul inna salati ka ce ma mabiyanka ka ce ma musulmai inna salati lallai sallata wa nusuki da yanke yanke na kaga wal har wa mahyaya da rayuwa ta gabaki dayanta wa mamati da kuma mutuwa ta lillahi rabbil alamin duka da Allah so da kika sannoli ake yi wanhar mun fassara da yadda mafi yawancin malamai suka fassara cewa wani har ana nufin annabi ya soke abin yankan ya soke abin soke wadda nan ana umartar manzo sama da yin yanka in kuma an tashi za a yankan nan a idan Allah ka a idan wani kaga can ya ce ne wa nusuki da yake yanke na la'ana Allah man zabaha li ghayri Allah سيدنا علي رضي الله عنه يروي حديثي لك من قال الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا أو من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من ذبح لغير الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا من دا يزاقي إياه ينسى تمن دا يزاقي إياه ينسى ما هي يسقو ما هي تنسى والله يقيني مثلا In tsinuwar Allah ana nufin an yur'idahu Allah subhanahu wa ta'ala da rahmat Allah ya nisantar da shi daga rahmat ba shi ba rahama Allah sannan na biyu manzon ce la'ana Allah man awa muhdathan Allah ya tsine mutumin da ya kirkiro bid'a ya sa ta a musulunci ko la'ana Allah man awa muhdathan Allah ya tsine mutum mutumin da ya goyi bayan nan bid'a wanda ya zo ya kirkiro wani abu baya cin addini ko goyi bayan sa sannan annabi sun ya ce la'ana Allah man ghayyara manar al-ard Allah ya tsine ma duk mutumin da ya je canza tsarin yanka fili an yanka fili ga iyaka ga iyaka ga iyaka sai je sai ya kara ya shiga cikin makwabci ya shiga cikin hakkin makwabcinsa Allah ya tsine masa albarka sannan na hudu la'ana Allah man zabaha li ghayri Allah Allah ya tsine mutumin da ya kaba dan Allah ba saboda ka wani har nan ana nufin jami'u zaba'ih ana nufa cika yanka an umarci zan sama in zai yi idan Allah aya tana nuna ikhlasi ga Allah in za ka yi sallah kai dan Allah ba dan burgewa ba sallah tana ɗaya daga cikin abin da ake riye da su kaga da Allah ya tashi lissafa sufofin munafiqai fa kai sai yura'una an-nas wa la yakununa Allah illa qalila kaga sannan sai ce wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala yuraquna an-nas ba su zuwa sallah ba ce suna jin kasala yuraquna an-nas suna nuna ma mutane cewa sun yi sallah shi yasa ba sa halartar sallah asbatu ba sa halartar sallah kiyayi saboda ba za a gansu ba a lokacin akwai duhu amma sallah azhar sallar la'asar da sallar magriba akwai haske sai su zo sai a gansu sun yi to salli li rabbik in za kai sallah kai dan Allah sannan manzo sama da ya tashi sukkan riya sai ya ce ne riya ita ce mutum ya miƙe zai yi sallah sai ya kyautata sallar saboda ne saboda wani na nan a wajen yana kallonsa da shi kadai zai yi sallar ba a kallonsa a ɗakinsa to zai yi ne kwakwakwan kuciya zai kawai zai yi ne yadda ya ga dama amma tun da wani na kallonta ya ce yana kyautata sallah sai kyautata sallah ta to sai aka ce fasalli rabbika wanhar wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce wanhar suka fassara suka ce wanhar suka ce shine an taj'ala shimal yaminaka ala shimalika ala sadri fi salah suka ce shine ay qabru ko wadu amma da tafsiri ne ba yi ba'idi suka ce ishara sai zuwa ga in mutum zai sallah to ai wannan har aka ce ba ga ba haka ake ba duk da ko sai ta gaza zan sallah sai ka mutum ya haka ya ba tsauye shi a kirje ya ka ce a dora ko kai wanku ko kai kabu kabu shine ka kama nan ka dora wanku ka dora haka kawai ba ba nahabu ake ba nahabu wuya wasu suka fassara wanhar da cewa ita ce wanhar ai istaqbil al-qiblata fi salah suka ce wanhar ka fuskanci al-qibla domin balarabe yakan ce ma abu nahawu yana nufin ai amama annahar nahu shay ai amamu gaban abu sai suka fassara da haka akwai waɗanda suka fassara suka ce wal harfin ma shine wa fa'a dai ta fi takbiratul ihram in ka tashi zaka yi takbiratul ihram ka daga hannuwanka guda biyu sai suka ai haka ake yi kusa da wuya ko duk wannan tafsiran ba tafsirai bane ingantattu kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya ambata yace wal har ana nufin hayyanka akwai wani tafsirin da wasu malaman suka ce wal har ana nufin ranar kwanakin mina ranar sallah ranar sallah babba ai ranar ce ake yanka ko ta farko yankan farko kenan in mutum bai samu damar yi bai yi kashe gari in bai samu damar yi bai yi wata kwanakin to duka waɗannan tafsiran tafsirai ne da ba su da dalili amma tafsiri ingantacce na wani har shi ne ai kai yanka in ka tashi za ka yanka kai dan Allah kar kai dan wani kai dan aljanu abokai ta ya kai in bo ya sa ka kai yanka ya aikin banza ya ci daɗi a gidan shi ya cinye kazar shi in ma rago ya tsatsi cewa zai yi ka kawai sannan kai kuma kai shirka yana da zunubi a wajen Allah ga da kai ta ci dadin kama shi ke sai ka fi jin dadin bayan addu'a da kanka in za ka yi addu'a tunda ka ci ka kushi amma ta wani ƙato ba kai miki kawai ya ci daɗi shi ke na kai kuma kana na kai aikin banza to wani har kai yanka dan Allah kai shuka dan Allah in za ka soke abinda za ka soke ka soke dan Allah asali a shari'ar musulunci akwai dabbobin da soke su ake yi akwai kuma dabbobin da yanka su ake yi amma malamai sun tafi akan cewa duk dabbar da ake yanka ta ya halatta za a iya soke ta suka ce yajuzu nahru alhayawanat almadbuha kama juzu dabbu alhaiwanat al-madhura dabbobin da asali yanka su ake to ya halatta wani zubin a soke su da mutum zai zo da ragon shi soke ya yi daidai sallar asali ya yanka amma da za a ce wata ya soke ba za a ce ba za a ce raƙumi da za a ce a asali soke shi ake yi amma da za a yanka ya halatta za a iya ci za a iya musamman dabbobin da suka zama asali yanka su ake amma sai suka zo da wani yanayi na a ce gashin za a yanka wani katon rago ko kuma za a yanka wani katon ta amma kuma suna ta kada masu yanka su har ma sun ji musu ciwo ko a ce wani ya zo lillahi musu targaɗe ko sun ko sun karya musu kashi sun tsaga musu kashi har ya an samu damuwa to daga nan kawai sai a soke eh, sai a soke to yanka ana yin sa dan Allah ne kamar yadda ake yin sallah dan Allah wannan na nuna mana duka umarni ne Allah madaukakin sarki yake ba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya maka baiwa ya ma'aikin Allah to ka bauta ma Allah madaukakin sarki a matsayin godiya shi yasa manzon da sama ya aiwatar da wannan a rayuwarsa gaba daya ya zama mai bauta Allah madaukakin sarki in ya tashi zai sallar da har kafafunsa kumbura suke yi in ya tashi jera azumi sai a ga manzon Allah sallallahu alaihi kaman ma ba ba zai huta ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta azumi wani lokaci sai a zata cewa ba zai huta ba wani lokacin kuma sai ya huta to haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai koyi shi sai Allah bada kuɗin sarki ce inna shani a inna shani a huwa al-abtar inna shani a huwa al-abtar inna aka lallai mai mai aibanta ka huwa al shine wanda ya kasance mai yankakkiya albarka shani shani shine al'aib al'aib mai aibanta mutum shine ake ce mushi shari'u mai aibanta wanda yake jefa maka maganganu yana faɗin miyagun maganganu a game da kai shine ake ce mushi shari'u malamai suka ce wasu daga cikin kafirai da suka ga 'ya'yan annabi sama ba su zama ƴaƴan manzon sama suna rasuwa ƴaƴan manzon sama da yawa suna rasuwa nan kawai suka ce ai ai dama manzon sama abu tabu idan aka ce abu tabu shine aqfa wanda aka yanke bayan sa asali asalin an ce fatu shine a yanke abu shi yasa ko kafan mutum aka yanke shi a ce butirat kajabu ko ko butirat rijlu an yanke masa kafa yankakkiyar kafa sai a ce a rijulun battara kafar da aka yanke a ba cikakkiyar kafa ba ce shi yasa za ka ga hatta masu sai da littafi in ka je wajen su idan littafi bai da dan uwa asalinsa mujallade biyu ne ko mujallade uku sai ya zama sauran mujalladan babu shi kadai rage duka suna ce maka ya abtari ne kaga an yanke yan uwansa kenan to sai balarabe ya zama dukkan wanda ya zama bai da 'ya'ya ƴaƴansa suna mutuwa sai su ce masa abu kyau an yanke masa baya ai huwa qatul aql in ya mutu shi nan ba za a sake tunawa da shi ba ƴaƴan shi ba da zuriya shi ke da yayin Ko sai suna ma manzan da su sama shagube sai su ce a kai ga shi nan ga nan ya haihu magani ƴaƴan su zauna ba ga nan da ya haihu ba sai su mutu ba dai ya ci zagin mu ba iyayen gidaje ababen bautanmu ko yan ƴaƴan su zauna to shine sai Allah madaukaki sarki sai ya saukar da ai wannan sura a ciki ya maka raddi yace inna shani aka huwa al-abtar lalle ne aibanta ta kaya ma'aikin Allah huwa al-abtar shine wanda zai zama bai da baya na farko dai shine zai zama ba za a ba za a ambatansa da alkhairi domin a ci gaba da ambatanka bayan ka mutu wata sabuwar rayuwa ake da qasu qalbi al-mar'i qa'ilatun lakum inna al-hayata da qa'itun wa thabani fa fa'il nafsi ba'da da dhikraha fa dhikru lil-insani umrun thani ka mutu a rika ambatanka to wata rayuwa kake yanzu malamai da ake yawan ambatansu duk ba nan amma kamar suna ko قد مات قوم وقد بقيت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات أتشم متاني أقول متاني أن سنة ندري أما ما تدري ما تدري akwai kuma wanda sun riga sun mutu amma kuma ana nan ana ambata su kamar suna nan sai ka cin an ambata sunan su yanzu za a iya zuwa gidajen su a gan su. saboda yadda yau ake yawaita ambatan su to wannan ita ce wannan sura Allah madaukakin saki ya kirga wa manzo Allah sama kwallalar da ya masa ya ya masa daraja ya ba shi matsayi babba ya girmama shi ya fifita shi akan halittu da shi gaba ɗaya a cikin halittu babu halitta da take annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin mutane ko a cikin bala'i haka Allah ya ba shi fadaloli masu yawa sannan kuma ya zaɓe mu a matsayin al'umma ka saboda haka mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mu bauta masa sannan wannan yana nuna mana cewa dukkan mutumin da zai zama yana aibar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine a baya shi zai yi asara yanzu wannan da suke daukar dirikan su su yi rubuce rubuce su batanci ga manzon Allah sama kana jin su in sun yi sun gama shi da dama wasu ke sa su in suka sa su aka ba su dan tamanin da aka ba su shi ke nan, ko jarida tashi aka ɗaukaka ta a duniya shi ke nan daga nan sai ka daina jin shi kenan sannan kuma ƙarshe rayuwar shi ta lalace a banza yanzu cikin waɗanda suka yi rubutu suka yi batanci ga mazan sama akwai salman wa ke jin za amma manta da shafin salman rushid ko ya mutu ko yana nan oho kuma rayuwar ƙasƙanci da walakanci ya koma yana yi ya koma yana a gida yake baya iya fitowa so da ya tabbatar da in ya fito sai an kashe masana kuma masu bincike suna cewa ko da zai fito fuskoki ake masa kala kala sai a masa fuska kariya ina ba ni wannan sai zaka fita sai maka fita fuska kariya ka ga wace irin rayuwa mutum yake wannan mutum ya zama kamar mujiya a tsakanin tsuntsaye da rana to daga duk mutumin da ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gama da duniya lafiya kowa shi taɗewa ta asara da lalacewa ga baki ta tabbata ga wanda ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara mana san manzon Allah da kuma soyayya ta gaskiya sura ta gaba ita ce suratul kafirun bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس wannan sura an kira ta da suratul kafirun domin an ambaci alkafirun a cikin ta ya ayyuhal kafirun haka aka rubuta ta a cikin mushafi masahib malaman tafsiri haka suka ambace da suratul kafirun ayoyin ta guda shida ne sannan malamai sun yi saɓani, ita ma a game da a ina ta sauka wasu suka ce ta sauka a makka wasu ce ta sauka a madina bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam amma kauye rajin sura ce makkiya an saukar da ita a makka domin darasin da take karantarwa shine yin fito na fito da kafirai cewa addinin su daban addinin annabi sallallahu alaihi wasallam daban sannan ba a yadda a asuwar daga cin abin da ke karantarwa suna karantar da kuma a yadda da mudahana ba mudahana shine haɗin baki duk abin da ya zama na musulunci ba to ya tsaya a matsayin musulunci duk abin da ba musulunci ba to ba musulunci ba ne shi sa duk wani abu da ya kasance na kafirai ne wanda yake na addinin su baya halatta musulmi ya tarayya da su a ciki shi yasa duk kyautatawa da zaka yi makwabcinka wanda ba musulmi ba to baya halatta maka kuma ka yadda da addinin an yadda ka kyautata masa لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Allah abu biyu ya ce a makafaran da ba su faɗa da musulmai a musu albirru a musu alkisu albirru a kyautata musu mu'amala ka kyauta musu mu'amala ba wanda ya ce ka cutar da wanda ba musulmi ba ne ka kyautata masa ya ga musulunci a tare da kai ya ji musulunci a bakin kai ga musulunci a aikace kila ta sanadiyyar wannan ba sai ka shi shiga musulunci amma kuma wannan baya nuna ka taya shi munna abin da ya shafi addininsa shi yasa ba a halatta ka taya shi munna kirsimeti balle har ka je coci ka ce ka je kun je ku yi da shi tare saboda ai ku yan uwan juna ne da kaga mutum ya tafi wajen wanda ba musulmi ba ya ce ya tafi ya je ya ya shi addininsa to ya yi da addinin da yake ci domin idan ba ka yi da addinin sa ku dalilin da zai sa ka je ka taya shi san abin da ya zama kibantacce ne ga addinin sa wannan ita ce ka'ida ta musulunci wannan sura tana da falaloli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da rubu'ul qur'an in ka kasa alƙur'ani gida hudu to wannan surar da kake ganin ta da ayoyi shida mawdu'inta abin da take karantarwa ya kunshi shine kashi daya a cikin kaso hudu na alƙur'ani domin tana magana ne akan tauhidi tauhidi ko ya cancanta ya zama kashi ɗaya cikin kaso hudu na alƙur'ani a nan ya kira ta da rukun alƙur'ani sannan wannan sura suratul kafirun annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta a sallar ta wuce idan ya sallar dare to raka'a da ta ta kusa da karshe yana karanta kul ya ayyuhal kafirun kamar yadda yake karanta sabbih isma rabbikal a'la a raka'a da take ta uku ko kuma ta farko a cikin ukun da zai yi na karshe kamar yadda yake karanta kul huwallahu ahad a raka'a karshe ta wutirin sannan an ruwaito hadisi sahihi annabi sama yana karanta ta a rak'atul fajr yana karanta ta a farko sannan kuma yana karanta kul huwallahu ahad a raka'a ta biyu a fajr wato guda biyu da ake kafin sallah asuba bayan alfajr ya tu? sannan wannan sura suratul kuliya ayyuhal kafirun annabi sama ya kasance yana karanta ta a tsawa idan yayi dawati a makka a ɗakin ka'ab to daga cikin sunnonin tsawafi akwai rakatar tsawa mutum idan ya gama tsawafi kowane irin tsawafi ne ko tsawafi na hukuni ko tsawafi na farilla ko tsawafi na nafila to idan mutum ya gama an an bukace shi da ya koma gefen makamin ibrahim alaihi salam ya rika wani guda biyu to rika wani nan guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwallahu ahad a cikin su sannan hadisi ya tabbata ingantacce manzo Allah sama ya kasance yana karanta ta idan zai kwanta bacci manzo sama yana karanta ta idan zai yi bacci kul ya ayyuhal kafirun daga cin abubuwan da manzo sama yake karanta kafin ya kwanta bacci to akwai kul ya ayyuhal kafirun kamar yadda yake karanta tabarakal ladhi bi yadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir kamar yadda yake karanta kul huwa da falaki da nas kamar yadda yake karanta amana rasul kamar yadda yake karanta ayatul kursi duk manzon sama yana karanta waɗannan eh, surorin ko kuma ayoyi a lokacin da zai kwanta bacci malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana karanta ta idan zai kwanta bacci li annaha bara'atun min al-kufr wa shirk wanda ba domin ku fita ce daga kafirci da shirka da munafurci ka ce kul ya ayyuhal kafirun kamar yadda zamu malamai suna kiranta da ita da kul huwallahu ahad da al-mushaqqatani al-mushaqqatani in an ce a suratani al-mushaqqatani a cikin Al-Qur'ani, sune kul ya ayyuhal kafiruna da kul huwallahu ahad malamai suka ce an kira su da mushaqqatani saboda suna kankara kafirci a zuciya kamar yadda ake sa lemun tsami kankara abu ya tsaka. ko a goge abu mai tsada haka wannan sura da ita da kulhu Allahu ahad suke goge kafirci daga zuciya to daga sura ce mai daraja sura ce mai girma a cikin alqur'ani mai girma duk da cewa ta ba su da yawa ta guda da ne kamar yadda muka gani Allah ta'ala ya bude ce ce kul ya ayyuhal kafirun ya ma'aikin Allah mun yi wahayi a gare ka ka faɗa maka ka kira su ka ce ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai kai tsaye sunan su kenan duk wani zage zage da za ka yi sunan su kenan duk wanda ya kafa ku sunan shi kafa kuma ka'ida ita ce dama ba ka kafarta wani sai wanda Qur'ani ya ta shi shi yasa ba a kafarta mutum da zagaye-zagaye sai ka kwano can ka kwano can ka kwano can ka kwano can sannan ka ce sakamakon haka ka ka. a kai tsaye mutum ya aiki sai a jawo aya ko a jawo hadisi a ajiye a ce to gashi aikin da ya shi. sannan kuma aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce ba a ce kawai ka zo ka cewa wane da wane kafiri ne, ko su wane kafirai ne wannan ba manhajin ahlus sunna wal jama'a ba ne. manhajin ahlus sunna wal jama'a shi ne ka faɗi sunan aiki aiki ka kaza kafirci ne me yin sa shi ya sani ai amma ba a ta'ayi ka faɗi sunan wani ka ce ai kafiri ne shi sai dai qur'ani an bace shi ce kafiri ne shi da sunansa ka ga cewa kafiri ne shi أهل الكتاب كافرين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب kuma su ma kaga ai ba cewa ahlul kitabi wane wane kuturus da wane da wane ka kira sunan su qur'ani yayi da sunan su aka gane aka ce su ahlul kitabi to Allah ya kira manzon da sun yace yace ya ku kafirai ina safa la a'budu la a'budu saƙon da za a faɗa musu bayan an kira ku la a'budu ma ta'budu ni ba zan bauta ba abin da kuke bauta ba malamai suka ce sababin saukan wannan sura shine kafaran maka suka zo suka ce to ya muhammadu ka zo mu shirya zaman lafiya na'budu ilahaka shahran wa ta'budu ilahana shahran mu zauna yanzu abin da za a yi a yi yarjejeniya wata ɗaya sai mu haɗu da mu da kai sai mu bauta ma gumakan mu sannan wata mai zuwa kuma sai mu haɗu da mu da kai gaba sai sai mu bauta mu ubangijin shi ke nan sai a ci gaba da zaman lafiya ashe kaga tantani yan wahadatul adiyan zikri wahadatul adiyan masu cewa addinai ɗaya ne kawai addinai ɗaya ne الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام شيء أي الدين لألا لذكر da Allah ya ga dama sai ya sai ya sa mutane su zama daya so da kai kirista da musulmi da bayahudi da kowa da kowa da Allah ke bauta masu dan abu ɗaya wahdatul adiyan ce suna nan a yanzu abin da suke ta kira zuwa gare shi kenan a dawo a zo akwai wani shiri da suka yi a wata ƙasa daga cikin ƙasashe na duniya suka shirya cewa ya za a samar da wata tsangaya kwara ɗaya ko wani markazi da za a gina masallaci a gina coci masallaci sannan a gina abin nan a gina a gina a gina ɗakin ɗakin bautar yahudawa duka a waje ɗaya saboda haɗin kan al'umma matakin farko da suke fara masu wannan aƙida ita ce a ce maka kowa ya je addinin shi addini na masallaci kada duk wani abu da ya shafi rayuwa kai bayanin addini malami kai bayanin addini a kasuwanci shi yasa za ka ga wannan ya shiga cikin zukatan mutane yanzu za ka samu mutum ɗan kasuwa ne babban mai kuɗi tsakanin shi da malami shi shine tambaye shi a game da farillan alwala farillan talla in kuma ya tafi aikin hajji wani abu ya dan rikice masa na aikin hajji ya kira shi a waya ya ce masa waje kaza ne ake yi ko kuma zai tafi umara ya ce ya ake umara amma abin da ya shafi kasuwancin su malami da makiyaci so da malam bai san business ba ko ba ka ake ba malam bai san business ba saboda business ba addini a ciki shi sa Allah ma za ka samu mutum yana da tsoron Allah da zai zo yana tambaya cewa zai yi wani kasuwanci a faɗa masa ya halatta ko bai halatta ba ko babban kasuwanci ne ko ƙaramin kasuwanci ne alhali a duniyar nan ba a taɓa samar da wani tsari da ya zo ya tsantsanta bayanin kasuwanci ba kamar musulunci turawa sun san da haka sun san tsarin da musulunci yake da shi na tattalin arziki da yadda za a gina duniya a yi bayanin kasuwanci kala-kala yanzu idan ka ɗauki almuwa ƙaula a jibabu malik akwai nau'in kasuwancin da har yau a duniya ba wanda ya taɓa kai ba wanda ya taɓa tadbikin kuma yana nan ba ɗaya ba ba biyu ba amma mutane haka 'yan siyasa 'yan siyasa malaman addini ba su ta cewa a game da siyasa ba za su yi bayani a kan cewa abu kaza ya halatta a cikin siyasa abu kaza bai halatta a malam wannan fa ba fannin ku bane haka abin da ya shafi ofis shi ma ba musulunci a ciki to matakin farko da suke farawa kenan sai ce a addini na masallaci ne ana nan ana nan sai a kai ma matsayin da za a zo a ce maka ai da addinan ma na duk kowa duk lalibin ne a cikin duhu da bayan wuce da kirista da musulmi duk lalibe ake a cikin duhu ba san ma ake kan daidai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulmi kuma zai zo yana faɗa ma wannan magana wai duk lalibe ake sai mutum kawai sai tsabiya ce wai sai ya yanko sai ya ce addini kulluhu lillah addini kulluhu lillah addini duka na Allah ne fa ina ya samu wannan mugu fasara oho ya yanke farkon wa yakuna addini kulluhu lillah amma kawai zai ce maka ya addini kulluhu lillah addini duka na Allah ne to annabi sallama Allah madaukakin ya ce ya faɗa ya ce la a'budu ma ta'budu ni ba zan taɓa bauta ma abin da kuke bauta ma ba ubangijin daban da kuke bauta masa ni ma ubangiji na da nake bauta masa daban to da ka an kun bari kuna min ma'amalu wa ana bari kun min ba ta'amalu sai Allah ce wala antu wala antu ba'adilu wala antum abiduna ma a'bud kuma lallai ku ba za ku kasance masu bauta ma abin da nake bauta mawa can an ce la abudu ma ta'budun ni ba zan bauta ma abin da kuke bauta mawa ba nan sai aka ce wala antum abiduna ma a'bud sannan ku kuma ba ku kasance masu bauta ma abin da nake bauta mawa ko da ko da an yadda ai wannan mudahalar ai hadin baki a ce eh a bauta ma ubangijin kafirai wata wata daya wata kuma mai hudu zuwa abauta ma Allah subhanahu wataala to ba Allah yake zuwa domin Allah ba a masa shirka shi yasa mai shirka ba bauta yake ba mai shirka ba bauta yake ba in mutum zai shekara dubu kai shekara miliyan yana shirka ga Allah ba da yana bauta ma Allah amma yana shirka to bai da lada ko ba lada domin aka je lahira Allah zai ce to shi ko da ba zai yi da kamfani ba shi ba a kamfani da shi so daga ka tafi wajen waɗanda ka bauta mawa tare da shi su biya ka akwai tabe wanda tafi wannan so daga wala antu ma'abiduna ma a'budu ku ba ku kasance masu bauta ma abin da nake bauta ma ba ko da kun bauta ma Allah tare da ni a matsayin shirka kuke to ku sani ba Allah ku bauta ma wannan bautar ta ku ba ta da amfani ba a da bukatar wala na abidu wala sai aka sake ƙarfafa bayani sai aka ce wala ana abidun ma abattu kuma ni ban zama mai bauta ba abin da kuke bauta ba malamai suka ce an maimaita domin a yi nan nage a magana in suna jin akwai wani sauran zato na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dan sakko ya yadda da abin da suke kiran shi zuwa gare shi sai Allah ya sake turewa wala ana abidun ma abada can an zo da fi'ili nan kuma sai aka zo da suna la a'budu ma ta'budun nan kuma sai aka ce wala ana abidun ma abadtu ni ba zan taɓa bauta ma abin da kuke bauta ba fa ku cire ku shiga wannan a cikin zuciyarku ku daina mafarki in ya zo a mafarki ku karyata wannan mafarkin ba zai taɓa yiwuwa ba ubangijin ku daban ubangiji na daban wala an wala kasance masu bauta ma abin da nake bauta ma ba kun ganin ba an sake karfafa an sake karfafa cewa su ko da sun ce za su bauta ma Allah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su daina bauta ma kuma kansu ba ababen bautar su to su sani ba bauta su? suna suna zara kansu lakum dinukum lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin addinin ku na gare ku ni ma addini na na gare ni kowa aka je Allah zai saka masa abin ne addinin ku na gare ku ni ma addini na na gare ni ni ba zan taɓa dawowa ba addinin ku ba kuma in ba musulunta ku kai ba to ba addini na kuke bi to daga babu mudahana a musulunci kada ka take ka yadda da wanda ba musulmi ba abin da ya shafi addininsa duk mu'amalar da za ku yi ku kyautata masa in ka kyautata masa a mu'amala amma abin da ya shafi aqida abin da ya shafi ibada to anan ya tsaya kuma ka fito karar ka faɗa masa ranar sallah ya kawo maka ya zo ya ce ai ya yana fiya kamin nan yana fiya kamin nan kai ba kai ka shi ba ba kai ka ce shi dama shi addinin shi bai da ka'ida ba wanda ya sa shi addinin shi bai da ka'ida shi bai da halal bai da haram shirka bai da halal bai da haram a cikin addini da abin da ya ga dama ya aiki kai kuma wannan bai halatta ka ce to bari a rama bari a rama a rama ba kura a niyyarka ba ka ce kai ma kirsimeti ya zo ka ce ka taya shi minna baya halatta domin kirsimeti ramzi ne na addinin sa ba za ka taya shi so da ka a fahimci wannan sannan wannan ayat tana nuna mana ashe addini biyu ne akwai addinin gaskiya akwai addinin ƙarya sannan a ce ya inganta a kira addinin da ba na gaskiya ba da addini sunansa addini amma mai kifar tafi ba na gaskiya ba domin shi nan Allah kira shi da addini lakum dinukum ku kuna da addinin ku waliya din ni ma ina da addini na addini na daban naku daban ku je ku ina ku ne ba za ku musulunta ba ni kuma ina nan ina kan nawa musulunci wanda Allah ya yarda da shi ya kuma umarce ni da shi Allah kuma ya kashe mu akan haka wannan abin da wannan sura take kirantar da mu kenan bara'a game da kafirci ai fito na fito da kafirci ba ruwan musulmi da kafirci ba abin da ya hada shi da kafirci ba a yadda musulmi ya kafirci sai dai in matsa masa aka yi illa an tattaku min hukuka in matsa masa aka yi wa nan liddarurati ahkamuha Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ya taimake mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi